أعوذ بالله أعوذ بالله بسم الله بسم الله الفاتحة الفاتحة أولياء أولياء jahili ne shi zai kai kuma jahilai gurin jahilai na kaga faɗan da rabo ne ko shi yake ma abu a karawa ni ba abocin ubanku ne tare muka taso da ubanku tare muka yi wasan kasa da ubanku tare muka yi yawon duniya da ubanku kafin ku kashe uban na ku gudo ku shigo duniya <laughs> ai za mu yi masa dan banzon duka kuma mu sa takwafi daga karshe mu fille masa kai ni zan maka goma ta arziki na kuma jami da ƙananan dabbobi <laughs> ga kuma sulalla sha sha sha mara kunya bin bar wuya <laughs> kafin mai gari ya su. after the success of the classic gari Asmasan Pictures presents the sequel Mati da Lado Anya kai ku ba jujjar bane wanda aka faɗa zai zuwa ƙarshen zamani? <laughs> Me kuma kake ta zazzaga ne? kaho nake duba a kanka. mati da lado karanta kawunan ina mun gurin ina ne inna lillahi ya ina mun dakata haka to ai ka rike Qur'ani ne a juyi ai ba haka ake karanta qur'ani ba ka tabbata kai karatun qur'ani kuwa <laughs> ni ne kake cewa jahili <laughs> wani aya ne in aka so mu saukewa <laughs> a qur'ani kuma wacce ce ta ƙarshe sannan me sunan mahaifin annabi <laughs> da sunan mahaifiyarsa da ya sani <laughs> ya faɗa mana to liman ya zo sallah ta zo a tashi tashi ya tashi liman ya zo sallah tashi tashi <laughs> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mati da lado Yet another intriguing story, free from the clutches and chains of the law. They do elope to another kingdom where a new set of saga begins to unfold. Mati da ladu. A radun Allah sai na cire mai kai. A ina? Ina yake? Ittaƙilla, ittaƙilla. To, Allah gafata malam me yace? <laughs> Naɗa mu yayi <laughs> daga ni har kai <laughs> ya zage mu. Mati da ladu. Lado. da lado mati da mati garin gaturiya tuna kusan zare garin tuna kusan zare gari na kusan zariya mai kurba man gyada dai to a sha kamar haramci ban zo ba garin da suke jibga kwaɗanta ba garin da suke tuka tuwon tsaba Ananne ne suka ɗau alade nama anan ne saki uku akan koma garin sun halatta wa diya mama garin auren ya da uba normal rabon gadon islam informal anan ne akan mai da gaba waya asha anan haƙƙin mace ya zama kaya asha anan halin bera bai yana nan kusan zari sai kurba manja da lado ga lado mati ga mati garin ga toriya to na kusan zariya babu wanda ya fi mun gorama a duniya ko ubana bai fi shi ba amma Mati de Lado, written by Yakubu M. Kum, produced by Abdul Aziz Dansmo, assistant director Awal Y. Abdullahi, and directed by Yasin Awal. Mugu, azalimi, kana so ka talauta gidana. Zan yi ma uzuri, saboda ina wa jahilai uzuri. Jahili ne kai baka san abin da kake ba. <laughs> Yau dole ka kwana lahira. Mati da Lado, Mati da Lado.